Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna ijin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariya lafiya yau Lahadi tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, ni ne sahaba Imam Aliyu a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun lalubo tashoshinmu a daidai wannan lokaci ga nazar da kanun labarai. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya Matuka shugaba Bashar al-Assad ne ke rike da mulki. Jami'an 'yan sanda a babban birnin Venezuela Caracas sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya Asabar. Haka kuma jami'ai a Afghanistan sun ce jami'an tsaro tara aka kashe a wani yanki da 'ya'yan Taliban ke da karfi To kanin labaran kenan. To, um, excellency, ka san yanzu a saurara suna jin mu, ka san ɗan adam yana da buri. Wasu akwai alaman ko da an gyara garuruwan su fa kuna ci da su dinnan ba za su tashi ba. Me za ku yi? Za ku ji amsar wannan tambaya daga bakin mataimakin gwamnan jihar Borno Malam Usman Durkwa. Kuma ta a samu gwamnatin ƙasa nauyin ya ba da dijiya ga iyalin marigayi. ina ganin shari'a na tana kai wajen shekara biyu da samun sakamakonta amma ga nausa ne har kwanan yau zuwa ga iko ban komai ba Miko Isa wani dangin marigayin shugaban Nijar Ibrahim Ba'are kan hukuncin da kotun ECOWAS ta yanke game da kisan shugaba Ba'are. Ƙungiyar Tijjaniya ta kaddamar da shirin samar da kudaden shiga domin inganta ilimi ga 'ya'yan mata da kuma sauran 'yan kungiyar Za mu kawo muku maimacin shirin duniyar Amurka. Ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya matukar shugaba Bashar al-Assad ne ke rike da mulki. A wani bayani da ta yi wanda za a nuna shi a yau Lahadi a gidan talabijin na CNN, Nikki Haley ta ce babu wata hanya da ta rage da za a bi a siyasance domin warware matsalar Siriya matukar Assad ne ke rike da gwamnati. a wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka rex lesson cewa ya yi ruguza daular ish wacce aka fi sani da ISIS shine mafi muhimmanci a Siriya. Sakataren ya faɗi haka ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a wani shirin gidan talabijin na CBS mai suna Face of the Nation a turance, inda ya ce abu mafi muhimmanci na farko shine murkushe ISIS, sannan da zarar an rage barazanar da ISIS ke yi ko kuma murkushe su baki ɗaya, na kyautar zaton za mu iya mai da hankali mu waje ɗaya kan mai da al'amura a Siriya. a jiya asabar jiragen yakin siriya suka ci gaba da tashi a filin da amurka ta kai harin makamai masu linzami a ranar juma'ar da ta gabata a cewar gwamnan yankin wanda ya bayyana cewa sansanin na aiki ne a cikin sauri bayanin na gwamnan homs talal barazi ya zo ne daga kamfanin dillancin labarai na reuters 'yan awanni bayan gwamnatin siriya ta ba da sanarwar harin da amurka ta kai na makamai masu linzami a kan filin jirgin na shairat ya lalata wani yanki na filin masu sa ido daga kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta da ke siriya sun ce jiragen yaƙi sun samu damar tashi daga filin a ranar ta juma'a domin kai hari kan 'yan tawayen da ke gabashin yankin dakarun sojin ruwan amurka za su tura wasu kungiyoyin mayaka bangaren tsibirin koriya domin kara kwarjinin kasancewar amurka a yankin da kuma tura sako daga koriya ta arewa wacce a satin da ya gabata ta gudanar da gwajin makami mai linzami samfurin ballistic duk da majalisar warware matsalolin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta haramta ire-iren waɗannan gwaje-gwajen Ƙungiyar Dakarun da ƙungiyar Dakarun Carl Vinson Strike Group na cikin shirye-shiryen zuwa gabar tekun Singapore ne inda aka shirya za su tafi zuwa Australia. Lokacin da kwamandan Dakarun Amurka da ke yankin na Pacific ya ba su umarnin a juya ragamar jirgin zuwa arewa. kwamandan dakarun na amurka na yankin pacific ya faɗa murya amurka cewa har zuwa yanzu koriya ita ce barazana koriya ta arewa ita ce barazana ta farko a yankin sakamakon ganganci da kuma kin daina gwajin makami mai linzami wanda zai ba da damar ci gaba da gwajin makamin nukiliya a wurinsu pyongyang ta ci gaba da yin biris da gargaɗin ƙasashen duniya akan daina gwajin makamai masu linzami da kuma na'urar nukiliya labarin duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A yau Lahadi ne bumabumai suka fashe a wuraren ibadar Kiristoci har guda biyu a ƙasar Misira. Kusan mutane talatin da biyu ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata a yayin da Kiristocin 'yan ɗariƙar Coptic ke gudanar da bikin ranar da ake kira Palm Sunday a Turance. Ƙungiyar tsageru ta ISIS ita ta ɗauki alhakin wannan harin. bam na farko ya fashe ne a yankin nile delta arewa da birnin cairo kimanin mutane 21 ne suka mutu yan awanni kuma wani ya ƙara fashewa a wata cocin da ke alexandria wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya shugaban kiristoci na duniya mabiya ɗariƙar katolika ya shirya ziyartar cairo a wannan watan domin nuna jaddada goyon bayansa ga al'ummar egypt mabiya addinin kiristanci jami'an 'yan sanda a babban birnin venezuela caracas sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya asabar bayan gwamnatin shugaban kasar nicolas maduro ta haramta ɗan takarar jam'iyyar adawa rike mukami wani magajin garin yankin babban birnin ya ce kusan mutane goma sha bakwai aka kai asibiti domin kula da raunukan da suka ji wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kutsa cikin kariyar da 'yan sanda suka sa a kusa da babban ginin babbar kotun inda suka yi amfani da kayan aikin ginin wani gida da ke gefe guda wajen lalatawa da kuma kunna wuta a wasu ofishoshin babbar kotun. Kasar ta fuskanci rikice-rikice cikin satuttukan nan da suka gabata sakamakon kokarin da babbar kotun kasar ta yi na sauke wasu 'yan jam'iyyar adawa da ke rike da majalisar kasar daga kan mukamansu. Wannan abu ya jawo yaduwar suka daga kasashen duniya da kuma zanga-zanga a cikin kasar akwai alamun zanga-zangar da aka yi a babban birnin da sauran na karkas da sauran birane ba za ta sassauta a kusa ba a ranar juma'a da ta gabata ne ofishin harkokin gwamnati a venezuela ya ce saba dokokin gwamnati a matsayin dalilin da aka hana gwamnan jihar miranda henry capriles daga tsayawa takarar mulki har na tsawon shekaru goma sha biyar capriles ya yi takarar shugabancin kasar venezuela a shekarar 2013 inda maduro ya kada shi da ƙuri'a 'yan kaɗan kuma ana tsammanin zai kuma fitowa takarar a zaben shekarar mai zuwa jami'ai a afghanistan sun ce jami'an tsaro tara aka kashe a wani yanki da 'yan taliban ke da karfi yayin da jami'an amurka su kuma suka ce sojansu guda ɗaya ne aka kashe a yayin gudanar da shirin harin kan kungiyar ta 'yan isis jami'an yankin sun ce an kashe dakarun ƙasar afghanistan a daren jiya asabar a yankin gundumar shimtal da ke arewacin balk wasu da yawa kuma sun ji rauni asarar rayukan ta zo ne a lokacin da ake zangon faɗa na kaka da ya kama inda taliban ta ƙara ƙaimi wajen yakar sojojin afghanistan da kuma dakarun ƙawance mai magana da yawon dakarun da ke tallafawa afghanistan da nato ya ce an kashe sojan amurka guda a jiya asabar din yayin da ake gudanar da hari kan kungiyar isis mai suna khorasan a yankin nan garhar isis khorasan wani reshe ne na 'yan kungiyar isis da yake aiki a afghanistan da pakistan da kuma sauran kudancin asiya Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar. To madalla za mu kawo muku korafin dangin shugaban Nijar Ibrahim Ba'are kan ƙin mutunta hukuncin kotun sai da yawo ko ECOWAS game da biyan su diya da farko bari mu tafi maiduguri babban birnin jihar borno inda rahotanni a wasu kafofin yada labaran najeriya kamar jaridar da trust suke cewa 'yan boko haram sun kai hari kan motoci da suke samun rakiyar jami'an tsaro kan hanyar maiduguri zuwa damboa daren jiya kuma babu mamakin an samu hasarar rayuka muna ci gaba da tuntubar hukumomin tsaro domin samun ƙarin bayani dangane da wannan hari. har yanzu dai daga barnon mataimakin gwamnan jihar kuma shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira malam usman durkuwa ya ce akwai wani rukuni na 'yan gudun hijira waɗanda ba sa samun taimako saboda suna zaman kansu ne ko kuma suna tare da wasu 'yan uwa waɗanda ƙarin jama'a yake zama yawa nauyi malam durkuwa wanda ya zanta da jimmai ali ya ce duk da haka sun fara ɗaukar matakai na gano irin waɗannan mutane abin da yake damu da yawa yanzu shine ba masu kamp ɗin ba ne akwai wanda suke zama wajen Ɗan uwa da kuma kuma masu zama kansu a cikin gari shine matsala don sun fi yawa kama wanda suke zama a kamar eh, tare numfashin ka ba kamar yanzu a ce su yan gudun hijira din da suke a sansanoni kam din da aka ajiye su suna zaune sai kuma yan wasu zo su zauna da su a'a akwai wanda suka gudun masu gudun hijiran wanda ba sa cikin kamp to ba a rajistar ba a rajistar nasu ba mu ka san an ce masu kamfanin wanda gwamnati ya san da kamfanin eh, eh, eh. amma wanda yake zama kan shi ko ya zama dan wansa a bisa shi ya san shi ba dan kan bane kuma su ne masu fuskantar wahalan abinci mm-hmm. da wadadin na kamp komin su akan gwamnati ne komin su kuma duk wanda zai taso zai zai zai zai taimakawa sai ce a kai shi kamp a duk talafa wanda zai zai ma wannan da suke kamp din kaga yan wanda suke cin gari din za su samu ba to yanzu wacce dabara ake yi yanzu mun fara sa mu gane angoni angoni inda aka samu host communities din a san ga yadda gwamnati zai iya taimaka musu ko kuwa in yan jiwa sun zo din a sa hanyar za mu tura wancan angonin su ma tallafa musu so shine hanyar da yanzu muke so su din mu tallafa musu kuma kamar yadda kace waɗannan hanyoyin da kuka ɗauka an fara samun raguwar matsalar ko alhamdulillah yanzu kan gaskiya da kamar yadda muka zama ba zai kai awa ɗaya biyu ba za a ce akwai problem kan wannan amma yanzu bayan in kaga sun kawo complain wata ya kusa kenan za su nuna mana alama cewa abincin su wata ya kusan karewa balle ma muna sa kanmu tunda mun san cewa wata kowane wata ne ba mu jira ma wata ne ya kare sai a ji a ba su sai a ji a ba su To, um, Excellency, ka san yanzu a saurara suna jin mu, ka san ɗan Adam yana da buri. Wasu akwai alaman ko da an gyara garuruwan su fa kuna ci da su dinnan ba za su tashi ba. Me za ku yi? To, wannan kuma ka san bayan za a yi din gaskiya waɗansu sun fara koshi kamar na faɗa. <laughs> Daɗin ya yawa. Balle ma ko da ke ba su cash transfer. suna gani kamar sun tafi kawai garuruwan su ba samu wannan cash transfer ba but yi wannan kuma kashi transparent da za a ake bayarwa din saboda su tallafa ma kansu ne kuma su tallafa ma gwamnati ne su ga dan adam kuma da yawan buri da so ya tafi ba don yana gani kamar wannan kuɗin ya fi mishi zuwa garinsa amma ai ka bar gida gida barka ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata mataimakin gwamnan jihar borno malam usman durkwa aka ji da jimmai ali shekaru kusan biyu da hukuncin da kotun ecowas ta yanke na tilasta hukumomin nijar biyan diya kan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar ibrahim ba'are mai nasara amma iyalansa sun ce gwamnatocin Nijar suna ci gaba da biris da wannan umarnin da kuma gudanar da bincike da zai bayyana waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki shekaru goma sha takwas da suka wuce. Waɗannan bayanan sun fito ne a zaman addu'o'i da jam'iyyar RPD ta tsohon shugaban ƙasan ta shirya domin cika shekaru goma sha takwas da kisan da aka masa. Suleiman Barma na da ci gaban wannan rahoto. Makusantansa irin su Alhaji Idi Nuhu da ke cikin gaggan shugabannin jam'iyyar ta RPD jama'a sun nuna takaici a kan yadda dukkan gwamnatocin da suka mulki Nijar daga 1999 kawo wacce ke ci a yau ke rufa-rufa game da bukatar zakulo gaskiyar lamari domin hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa. A dai ma'ikanta na yanzu ba mu tsammanin komi mun san ba za su yarda ba. Kafin ma sami iko muna adawa tare da su muna biyan goya masa baya muka zo muka nemi a kawo kuskurima bisa wannan kuduri wanda ya kawo kariya ga wasu kashe bayan bari mai nasara. tarayya ba ta bi mu ba sai zaman lahiya da ba ta da mu ta bi mu Allah ya ga mu mun jarma makwai to a yau kafin mu bi shi yacin Allah sa aka bi shi to zai yi shari'a ya ƙara manda ta ɗai yanzu ta biyu ba abin da ta kara karya a nasu bangare iyalin marigayi ibrahim ba'ari mai nasara sun gabatar da wannan magana gaban kotun ecowas wacce a bara ta yi umarni wa kasar nishar ta biya su diya amma har yanzu shiru kake ji in ji miko isa ɗaya daga cikin danginsa kusan shekaru goma ko fiye da goma bukata mu ta neman shari'a ga kasa ga hukuma ga ƙasa ga ikon kasan nan ya gagara ba mu samu ba ganin ba mu samu nan ba sai muka zargi shari'a ta kasashen waje musamman shari'a ta kur sadiyawo kuma ta ba eh, gwamnatin ƙasa laifi na ƙin yin shari'a kuma ta azam gwamnatin ƙasa nauyin ya ba da dijiya ga iyalin marigayi ina ganin shari'a na tana kai wajen shekara biyu da samun sakamakonta amma ga nausa ne har kwanan yau zuwa ga iko ban komi ba bai wani abu ba na wajen gyara shari'ar kuma bai ba da wani abin da ya sani kenan. Jam'iyyar pendes tarayya na kan gaban waɗanda makusantan ba'are mai nasara ke nunawa da yatsa a sahun waɗanda ake zargi da haɗa baki don hallakar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar saboda hamayyar siyasa in ji su. Sai dai kakakinta Asumana Muhammadu da ke ɗaya daga cikin mashawarta a fadar shugaban ƙasa ya musanta wannan zargi. Ai hulɗar da aga Isu Muhammadu shugaban ƙasa na da Janar Ibrahim mai nasara bare akwai hulɗa da ta haɗa su ta jini ma ta ƙudda ƙud ita zance na siyasa a lokacin da aka yi kokowa ta siyasa ba jam'iyyar pendas tare a kaɗai bace duka jam'iyyoyi ne wanda ake ma frdd suka yi wannan kokowa saboda haka ka a ɗauki laihi a zama mutum guda to tun da zancen shari'a ne kuma har kotun siriyawo ta yi shari'a ta ba su gaskiya daidai na a kula da wannan al'amari ya kamata shari'a ta kula da shi me yake kawo jan kafa a wannan ban isa sani harka shari'a ce suna ganin kamar ma'aikanta ne ba sa mai da hankali a kan wannan hukunci da kotu ta yi na ce maka tare da jam'iyyar rufe muke iko yau shekara shidda sai dai in lokaci bai ba bai yi ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar koma Najeriya inda kungiyar Tijjaniya a ƙasar ta ƙaddamar da wani shiri da zai inganta hanyoyin samun kudaden shiga da nufin karfafa ilimin ɗiya mata da wasu bukatun 'yan kungiyar ga Abdulwahab Muhammad da rahoto. A jawabin buɗe taron da kuma kaddamar da shirin shugaban ɗarikar Tijjaniya a Afirka Sheikh Tahir Usman Bauchi ya bayyana muhimmancin samar da shirin. Neman kuɗi mu taimaki kanmu da kanmu wannan kyakkyawan tunani ne muna roƙon Allah Allah ya wa wannan shiri Allah ya taimake mu Allah ya sa mu isa da kanmu ba sai mun je waɗansu wurin wasu mutane wanda ba san mu ba ba san shi a mu ba mu kuka a gaban su su taimaka mana a kan abin da bai damu tsohon kakakin majalisar wakilai na tarayya gali umar na abba ya yi tsokaci game da shirin to makasudin wannan taro shine kuma a daɗa wayarwa da tijjanawa kai a wajen muhimmanci na haɗin kai da kuma muhimmancin kuma lokaci ya yi da kowa ya kamata ya dinga ba da gudunmawa ana so a yi amfani da irin wannan kuɗi wajen wato gyara harkokin makarantu na addini da gyara masallatai da zawiyoyi shugaban kwamitin tsara shirin na ƙasa muhammadu mushiri sheikh tahiru usman bauchi ya yi ƙarin haske kan shirin. wato kullum ka zo kana zuwa wajen mutane neman gudumawa wanda an san daji da gudumawa ka gina addini eh, wannan gudumawa a karba a karba to amma ko mutane za su ta gajiya don da kace yau ka zo gobe ka dawo jibi ka sai ga gaji amma ka fito tsari tsari ne ba ni wala 100 naira na 100 ne kawai na 100 in ka ba ga duk wanda ko da jamul da ilori baka samu zuwa ba sai ka sai ka tana 100 naira kasa shikenan kudin ka ya isa wajen ya kuma shi kewa ka ba da gudumawa na wannan tafiyan da aka yi duk abin da ake yi kana ciki duk wanda sun ka da kati ka tsaya a wajen ya sa maka in ya sa maka in ka gaba maka reply a wayan ka cewa kati ya je ba to ka dauka wannan kawai eh, ya cuce ka dai kaka karba sai karbi kudin ka shi ma jami'in kamfanin da ya buga katin malam imrana jafaru ya bayyana yadda za a yi amfani da katin domin tallafawa asusun. fa'idojin shi shine inda muke ganin cewa kamar yanzu idan yau muka yi rijistar mutum miliyan ɗaya kowane mutum miliyan ɗaya cikin mutum miliyan ɗaya nan zai iya bada naira ɗari tallafi kaga za mu iya samun naira miliyan ɗari akai muna da matsalolin asibiti muna da yara wa'anda ba su zuwa makaranta akwai marayu wa'anda iyayensu sun rasu wa'anda ya kamata a ba su tallafi da mata wa'anda gajiyayyu masu jin jiki waɗanda ko ba su lafiya ko za mu iya gina asibitoci wanda za a iya taimaka tallafawa duk wanda ke da namba na wannan rijistan shi id din shi majimawa id din shi zai iya zuwa ya nuna a wurin za mu iya ba shi. rabin kuɗin asibiti kuɗin asibiti ya biya rabin kuɗin da aka caje shi ko ko makaranta ce zai iya biyan rabin kuɗin makaranta ko ko za a iya tallafa da wannan kuɗaɗen a ɗauki yara a kai su ƙasashe inda za su je su karatu mai inganci su dawo. to kamar mutum yana so ya bada kamar miliyan guda kuma katin kunnen kun shi naira ɗari ɗari ne hmm. ba ganin zai wahala wajen kankarewa eh, idan mutum ya bada idan yana kana so ka bada wasu kuɗaɗe masu yawa akwai code da zamu baka wannan za a yi magana da mu ne za mu yi maka generating code guda ɗaya wanda zai wanda zai wanda na miliyan ɗaya an yi wannan sai an yi magana da mu duk ko daga wani zawuya ne koko daga ina ne za a yi magana da mu mu kuma mu za mu yi hiddo da wannan wannan lambobi da za mu baka ka tura a madadin kati miliyan ɗaya idan ka tura zai zai zai zai je Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab muhammed Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da kusan minti 21 ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. karantarwa ko malanta aiki ne mai matuƙar gajiyarwa hakan ya sa a ƙaramar hukumar baltimore da ke jihar maryland a nan amurka aka kirkiro wani shirin motsa jiki domin inganta lafiyar malaman ƙaramar hukumar yau kan wannan shirin duniyar amurka zai yi dubi a kai sai a kasance tare da mu a wannan makaranta da ake kira gunpowder elementary da ke birnin baltimore a jihar maryland ana shiga ajin motsa jiki wanda jane danahu ke koyarwa koyar da darasi kan mahimmancin motsa jiki abu ne da ya fi karfin a kwatanta shi da aikin yi domin a gareta abu ne da take muradin yi a yaushe ko da a lokacin da akan ware domin zuwa a ci abinci jan da ƙawayenta sukan yi musayar dabaru kan mahimmancin cin abinci mai lafiya domin gudun kada ƙibarsu ta wuce kima. We have um, Muna da wani aji da akan koyar da yadda mutum zai rage kiba da kuma wani aji da ake koyar da malaman makaranta kan mahimmancin lafiyar jiki. Tun a bara muka fara mun kuma rage kibar mu da nauyin fam 300 dukan mu 18. Um, Nazarin cin abinci mai lafiya ba shine kadai darasin da jin ke koyarwa ba a makarantar su har da ma motsa jiki. Wanda kamar tsarin nan ne na motsa jiki da ake kira yoga a turance. Today we're doing a body flow which is Yau muna jujjuya jiki ne. Yau ina da aiki da yawa amma hakan na da muhimmanci shi ya sa na zo nan. Jen Ward ita ce mai magana da yawun kungiyar matan da ke koyarwa a makarantun gwamnatin karamar hukumar Baltimore da suka mai da hankali akan motsa jiki. Ta kuma ce wuraren aiki da dama sun samarwa ma'aikatansu ire-iren waɗannan shirye-shirye na motsa jiki. amma kuma har sun fi muhimmanci ga malaman makaranta. Yana da matukar wahala su ware wani lokaci na motsa jiki a rana guda, wanda hakan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kirkiro da wannan darasi bayan an kammala aiki. Saboda haka da zaran ɗalibai sun tafi gida sai su saka kayan atisayen su su shiga wajen motsa jiki tare da sauran abokanan aikinsu domin yin atisayen da ke ƙara lafiyar zuciya. and do a cardio class, for example. Shugaban makarantar Gunpowder Elementary Wendy Cunningham ta lura cewa ana ƙara samun malamai da ke halartar wannan atisayi tun bayan da aka kaddamar da wannan shiri sama da shekara ɗaya da ta gabata. The teachers are excited to be together, to exercise, to support one another and trying to be healthy and maintain healthy habits, learning. Malaman suna farin cikin kasancewa tare inda sukan yi atisaya a tsakaninsu da zammar nema ma kansu lafiya. Sukan koye da za su magance matsalar gajiyar aiki wanda hakan na da muhimmanci kuma yake ƙara ba su kaimin gudanar da ayyukansu musamman a fannin nuna juriya wajen hudda da ɗalibai. Gaskiyar jama'ar ce yadda ake tallafawa juna sukan taimaka maka ko It's really important for stress for um, just making you feel better about your... Cuɗanyar da mutane suke a tsakaninsu a lokacin atisayen shi ne fi burge malama Ashley mai koyar da 'yan aji uku. Really, it is the people. They are support team. They really help you even after a really long day. Gaskiyar jama'ar ce da ake tallafawa juna sukan taimaka maka koda ya ka sha wahala a wurin aiki. Za ka ga suna ƙara ma ƙwarin gwiwa. Gaskiyar magana ita ce ban cika son motsa jiki ba, amma sukan sa na ji daɗin atisayen. Hakan yasa nake zuwa a kowane mako. But they really make it Ganin yadda suke cin gajiyar wannan shiri na motsa jiki da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. ya sa malaman makarantar ke fatan za a faɗaɗa shirin a duk makarantun baltimore da ma sauran wurare masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wanda ya dubi kan wani shirin motsa jiki da aka samar wa malaman makaranta domin su rika kawar da gajiyar aikinsu a wasu makarantu da ke karamar hukumar baltimore da ke nan amurka yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma faiz almasri da fed lapidus da suka hada wannan rahoto da kuma safina dangi ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku aiko mana ta imel. wasikar mu ta farko ta fito daga hannun Usman Manika yana cewa don Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga kasashen duniya musamman ƙasar ka da fa a dakatar da kai hare-haren ramuwar gayya da kuke kaiwa a ƙasar Siriya domin kai hare-haren babu abin da zai yi illa ƙara jefa ƙasar da jama'ar ta. cikin wahala ya kamata ku hau teburin sasanta ɓangaren gwamnati da na 'yan adawa don samun dawomammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Ta gaba kuma tana cewa don Allah salam sashin Hausa na muryar Amurka hakika ita cuta ko annoba Allah ne ke saukar da ita lokacin da ya so kuma a inda ya so. cutar sankarau da ke ƙara ruruwa a jihar zamfara da ma ƙasan nan ya kamata mu ɗauke ta a matsayin ƙaddara sabo ba shine abin da ya kawo wannan cutar ba a jihar zamfara don akwai jihohin da sun fi zamfara aikata sabo amma cutar bata je masu ba daga ƙarshe nake kira ga mutane ya kamata a rinka ɗaukar ƙaddara mai kyau da mara kyau sako daga abba sa'adu mahuta masu haro abin da ya sauwa kenan cikin wasiƙu da kuka rubutu a ci gaba da rubutu sannan hankali za mu karanta yanzu kuma sai a shirya ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya matukar shugaba Bashar al-Assad ne ke rike da mulki. a wani bayani da ta yi wanda za a nuna shi a yau lahadi a gidan talabijin na cnn nikki haley ta ce babu wata hanya da ta rage da za a bi a siyasance domin warware matsalar siriya matukar assad shine rike da gwamnati a wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen na amurka rex tillerson cewa ya yi ruguza daular da ish wacce aka fi sani da isis shine mafi mahimmanci a Syria. sakataren ya faɗi haka ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a wani shiri na gidan talabijin na cbs mai suna face of the nation a turanci dakarun sojin ruwan amurka za su tura ƙungiyoyin mayaka a ɓangaren tsibirin koriya domin ƙara kwarjinin kasancewar amurka a yankin da kuma tura saƙo ga koriya ta arewa wacce a satin da ya gabata ta gudanar da gwajin makami mai linzami samfarin ballistic duk da majalisar warware matsalolin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta haramta ire-iren waɗannan gwaje-gwaje jami'an 'yan sanda a babban birnin venezuela caracas sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya asabar bayan gwamnatin shugaban kasar nicolas maduro ta haramtawa 'yan takarar jam'iyyar adawa rike mukami wani magajin garin yankin babban birnin ya ce kusan mutane goma sha bakwai aka kai asibiti domin kula da raunukan da suka ji a yau lahadi ne bamabamai suka fashe a wuraren ibadar kiristoci har guda biyu a kasar misira kusan mutane talatin da biyu ne suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata a yayin da kiristocin 'yan ɗariƙan coptic ke gudanar da bikinsu. masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin yanzu sai kuma can da asibahi za ku saurari wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ciki da gaskiya da wadda ibrahim alfahamid yake shiryawa ya kuma gabatar kamun na madadin nazir ahmed hausawa da ya tana ni gabatar da shirin da cuba diodone da ya kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya malam al da ya riga masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.